Waɗannan kalamai dai na ministan ya fito ne yayin wata hira da aka yi da shi a wani gidan rediyo a jihar Kano inda ya ce ana amfani da kuɗaɗen da aka kwato daga ƙasashen waje waɗanda barayin gwamnati suka sace wajen aiwatar da manyan ayyuka a ƙasar da yaƙi da ayyukan ta'addanci da kuma gudanar da shirye-shiryen ayyukan jin kai ga al'ummar ƙasar. Masanin al'amuran yau da kullum Sabo Imam Goshua ya bayyana cewa. A maganar da minista ya yi malami bai zo da mamaki ba. Dama mun jima muna zargin wannan gwamnati cewar ja faɗo soja ya ɗauka wato ana karɓar kuɗaɗe ne a hannun marasu gaskiya kuma wasu marasu gaskiya suna kwashewa don mun manta ba sun faɗi adadin kuɗaɗe da aka ce an karɓa asusun tsohon shugaban ƙasa marigayi a facca kuma sun ce an karɓa wannan kuɗin ana sa a tirejari ne na gwamnati kama ba mu san abu guda ɗaya da aka yi wanda za a ce an yaba wannan kuɗaɗe ne da aka karɓi daga ƙasashen waje wannan kuɗaɗe aka karɓa na CRCC da sauran kuɗaɗe wanda ake zargi na hana ne ya dace shugaban ƙasa ya nemi halewar majalisa a yi wata hukuma ta musamman kamar PTF a ce irin wannan kuɗaɗe ne ake sarrafa su wanda talakawa suke gani a ƙasa musamman a inganta harkokin lafiya ilimi da wasu abubuwa wanda ke taɓa talaka ruwan sha da harkar gona to ba a yi haka ba amma ba komi wannan gwamnatin ta tafi wata ta zo duk abin da suka binne insha Allah zai to fili kuma yan Najeriya za su san me mai magana da yawun gamayyar kungiyar arewacin ƙasar Abdulaziz Suleiman yayi yi ƙari da cewa ina ga kamata yi a ce yan ƙasa sun san nawa aka karɓo kafin a yi maganar ga yadda aka yi da su a san nawa aka karɓo daga guri kaza an sa su a guri kaza an yi kaza da su su ko sauran aikace aikace na bunƙasa ƙasa su matsalar da aka samu a nan shine yadda gwamnoni suka soke suka kashe suka dakile aikin ƙananan hukumomi saboda ka shi talaka yanzu ba abin da zai gani muddin dai local government ba su da amfani ba su aikin komai a kullun ciyaman yana gurguje yana babban birni yana neman kuɗaɗe a wajen gwamna saboda haka ba a aikin komai talaka ba abin da zai gani ko kwalbati ne bai gani ba sai ya ce shugaban ƙasa ne ya gaza duk da kalubalen tsaro da ƙasar ke fuskanta waɗanda aka danganta da rashin kayayyakin aiki da jami'an tsaro ke fama da su Ministan ya bayyana cewa cikin shekara ɗaya a mulkin wannan gwamnati ta shugaba Muhammadu Buhari an samu gagarumin nasara ta hanyar yaƙi da ta'addanci batun da masanin tsaro a ƙasar Yahuza Ahmad Getso ya ce duk shashi faɗi ce da borin kunya. Kamar yadda nake faɗa kowane lokaci cewar a Najeriya ba taɓa makaryaciyar gwamnati irin gwamnatin Malam Muhammadu Buhari ba sakamakon cewar yaya za a yi a ce an samu hukumomin tsaro ita minista ta kuɗi ta ce ta ba su maƙudan kuɗaɗe dangane da samar da kayan tsaro. Shi mai ba shugaban ƙasa shawara shawara ya ce an ba da makudan kuɗaɗe akan samar da kayan tsaro da bunƙasa harkar tsaro amma babu tsaron sai tsoro sai kuma ƙara taɓarɓarewar tsaro da ake samu sannan kuma wato su hukumomin tsaro suna maganar kullum ba su da kayan aiki ba su da kuɗin aiki ba a kula da su da sauran makamantansu kamar yadda muke gani a fili tunda inda akwai waɗannan kuɗaɗen ai da an ɗauki ma'aikata wadatattu ma waɗanda za mu gansu suna aikin sannan kuma maganar cewar an yi amfani da waɗannan kuɗi don maganar ba da kuɗin yan fawa da gyara makarantu da kuma yin waɗansu abubuwa na ayyuka ai wannan 'yan najeriya ba su gani a ƙasa ba to kuma sauran basussuka da gwamnati ta rinka ciwowa tana cewa tana amfani da su don tsaro da kuma raya al'umma da sauran makamantansu zancen ya zama kwan gaba baya kenan wannan kawai wani abu ne wanda ake cewa borin kunya 'yan najeriya da dama ba su gamsu da wannan batu na ministan shari'ar ƙasar ba abubakar malami na cewa an yi amfani da kuɗaɗen da aka kwato musamman waɗanda aka ajiye a ƙasashen waje ta hanyar da ta dace kuma a bayyane suke ga 'yan ƙasar shamsiya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja 国儿尼几点？